أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة والدلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake miƙa godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya kawo rayuwar mu yau guni na 20 a cikin watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da 20 da nawa shida 25 ga watan Mayu miladiya ta 2019 yau ma gari ciki ikon Allah da ya dada ya gare shi za mu ɗora karatunmu a daidai yadda muka ɗaya cikin suratun tauba idan ya ƙwa su manta ba jiya mu tsaya a kan aya ta 60 daidai yau kuma za mu tashi kan aya ta da ɗaya. Allah ya bana wafuka wajen faɗin abin da yake ne daidai da kuma fahimtar abin da yake ne daidai Allah ya sa mu ainihin isar da saƙon kamar yadda ya dace sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa minhu alladhina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhun khairil lakum يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم الله تعالى سيتي قبل قيامنا حالا يدينا منافقين باعي مغنى abin da ya shafi ɗaya daga cikin gaɓoɓi na musulunci shine ne zakka ko ita ma zakkar mai aka yi an taɓa wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin shine ne mutanen da suka cancanci su ci zakka Allah ya sanar da masu amma idan ba mu manta ku dalilin ƙirgo faɗa mana wa'annan saboda ayoyin ba da suka faɗa da Allah ya faɗa mana cewa a cikin munafukai akwai wanda in an ba shi sadaka zai murna zai yarda da rabon da Allah ya ba shi akwai wanda ba ba shi ba zai fushi to don Allah ya fayyace a asalin ita sadakar ma tukunna akwai wanda suka cancanci su ci ba kowa za a baya ba shi da sai Allah ya gaya mana cewa cikin sadakar da ake fitarwa ta wajibi mutanen da suka cancanci a basu wannan sadaka din su ne kazaje sai Allah ya karantar da mu wa'annan ainihin simfi guda takwas don mu san su mu kuma kiyaye sai Allah ya dawo da mu kaman ya taqibi ya ci gaba da gaya mana mai halayya ta munafukai dan da mun surar na daga cikin abin da take karantarwa ɗabi'u da halaye irin na mutane masu munafurci musamman ta ɓangaren musulunci shi ne yanzu allah ta'ala sai ci gaba ya ce wa minhu akwai dai daga cikin munafukai allabina yuzunan nabiya wa'annan da suke cutar da annabi ya kuluna suna cewa huwa udun shi kunne ne ma'ana kunne anan wato sun yi kokari su aibata manzon Allah sai Allah ya ɗauki alƙawarin ko kuma mai tsayawa ya ba shi kariya a kan wannan abu sun ce uzun saboda suna so su danganta da cewa annabi kowace irin magana yana ce da aka turutu da yake jin kowace irin magana ai bai da hankali ba zai iya tantance wannan da dai ne wannan abun ba daidai ba ina fata wani fahimci abin da su suka faɗa masa wannan su faɗa masa wannan idan su ne cewa ai yana da yana da ayu wanda zai saurari komi kuma ba zai iya tantancewa ba yanzu za a saurare shi shi za suka ce huwa ogin shi kunne ne ma'ana kasan kunne yana jin komi ko amma zai iya tantance wani abu ba zai iya ba da zai suke ce shi kunne ne da Allah ya ce ya ce ul ka ce da su udunu khairul lafi shi wannan da kuka suka zai ce shi kunne ne shi fi alkhairi a gare ku yu'minu billahi ya imani da Allah wa yu'minu lil mu'minin kuma ya zama jin ɗaya ga mu'mine wa rahmatul lil ladina amanu kuma haka shi rahama ne ga waɗanda suke masu imani a cikin Allah ya ce wal ladina yu'minuna rasulullah lalle waɗanda suke cutar da manzon Allah lahum azabun alayhim suna da azaba mai radadi ai shine mala yace wa minal munafiqina daga cikin munafikai kaumun ko su mutane yu'zuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna cutar da manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi suna cutar da shi ta yaya shi ne malam ya ce aibin kalami da zance wa ya na sai su dinga cewa innahu yastami'u li kulli ma ba lau sai ce yana jin dukkan abin da ake faɗa masa fa Dikku, kuma sai ya gaskata shi kuma kenan komai abun su abin da suke su siffanta manzon Allah komi da ya juya gaskiya ne da kusa wannan abu guda biyu ne za mu fahimta ce abin farko suna danganta annabi da rashin mai rashin fahimta abu na biyu kuma suna so su karyata alkur'ani domin ai alkur'ani manzon Allah yake saurari shi ake masa wahayi shi ake kawo sako da haka sakon yake so ya ji kuma ya isar wa mutane da kuka sun bashi suka guda na farko suna ƙaryata alkur'ani na biyu suna mai kokarin nuna manzon Allah ai mai wanda bai iya tantance abu ai ba mu binciken hankali ba, ko abin da suke so su tabbatar kenan to shi ne sai Allah ya ce kun ka ce uzunu karin lahu shi wannan wanda kuke siffata da cewa mai sauraro ko mai kunne shi ya fi alkhairi a gare ku ƙullahun ayyuhan na biyu ka ce da su ya kai wannan annabi inna Muhammadu, lalle annabi muhammad huwa udhun shi niyyar da kunne ne tastabi'u li kulli khair yana sauraron kowanne irin alkhairi yu'minu billahi kuma ya yi imani da Allah wa yusaddiqu almu'minina kuma yana gaskata mu'mine fi ma yakbiruna cikin abin da suka zo suka bashi labari shine wa yu'minu bil mu'minina na ba ta ma'ana bayan shi ya yi imani da Allah sannan kuma wa yi yu'minu da mu'minina ma'ana yu'minu da mu'minina yana gaskata mu'minai cikin labarin da suka zo suka gaya masa. idan misali annabi bai san abu ba in yi tambayi sabbai suka zo suka faɗa masa duk abin da ya tabbata na gaskiya zai gaskata su babu wani cewa ba haka bane zai zo ya tabbatar da wannan maganar haka ne shine yace fi ma yakudrunahu cikin abin da suke bashi labari wa huwa rahmatu kuma shi manzon Allah ɗin jin kai ne liman ittaba'a da duk wanda ya bi shi wa dabi hadihi ya shiryu da shiryarsa, ma'ana ya koyi da abin da annabi ya zo ya koyar to wannan shine mutumin kwarai sai Allah ya ce wallazina na rasulullahi lalle wa'anda suke cutar da manzon Allah lahum azabun alim da suna da azaba mai tsaye ai wallazina yu'zuna rasulullahi muhammadin wanda suke cutar da annabin Allah manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce bi ayyi nau'in min anwa'il iza'i da kowanne irin nau'i cikin nau'ukan cutarwa in dai sun cutar da annabi ai kun ga suna cutar da shi da baki suna cutar da shi da ayyukan hannayensu suna cutar da shi da koma gefe a shirya makirci da duk wani nau'in cutarwa da suka shiryawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa a sanadiyyar wannan Allah ya ce suna da azaba mai raɗi saboda suna cutar manzon Allah ko yana daga cikin cutarwa sun kira shi mawakaci yana daga cikin cutarwa sun kira shi mawaki yana daga cikin cutarwa sun kira shi mai matsafi ko yana daga cikin cutarwa sun ina shi mai boka yana daga cikin cutarwa sun ce ya zo yana rufe iyaye da ƴaƴansu ire-iren wa'annan abubuwa duk cutarwa ne da aka nau'in min anwa'il iza yana daga cikin nau'i daga cikin nau'ukan cutarwa da suke wa manzon Allah gashi daga ciki sun ce annabi ba ya zai iya tantance shi za su ce ozoro shi kunne ne ai aikin kunne ya ji komai ko amma ba komai zai iya tantancewa ba ina ba don bayyanta ai ba wai yabo ba ne ai ba tashi suke nan ba kuma sun cutar da ya suka ce uzun shi kunne ne bi ma'ana annabi komai yana ji a wajen ya tantance komai wadda ko ba haka ba ne su ne ya kamata a shifarta su da wani tun da sun kasa mai fahimtar gaskiya gaskiyar da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ita sun kasa gare ta to shine malam yace ai wallazina yuzuna rasulullahi muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ayi nau'in min anwa'il izai da kowane irin nau'i cikin nau'ukan cutarwa lahum azabun muqlim suna da azaba mai radadi mu wace mai tsananin zafi Allah ya kare mu a wani rana za a yi musu wannan rana alkiyama ko Allah ya ce wa ya halifu na billahi. Ya halifu na billahi lakum liyurdukum والله ورسوله أحق أن يرجوه إن كانوا مؤمنين الله تعالى يتشي daga cikin siffofin munafikan nan wa yalifuna billahi lakum za zo suna rantse muku da Allah yurduku don su yarda da ku ku ga cewa ai mutanen nan mutanen kirki ne ba komai a zauna da su lafiya wallahu wa rasulu Allah ya ce Allah da manzansa a haƙƙo su suka fi cancanta an yurdu ku yadda da su in kanu mu'minina amma in kun kasance masu imani shine malam ce, ay ya munafiquna al ayman al kadhiba munafikai suna rantsewa rantsuwa ta ƙarya wa yuqaddimuna al a'zar kuma suna gabatar da hanzari mai wannan hangari wanda suke gabatar da shi liyar durun mu'minina don su mummine su yarda da su wallahu wa rasulu Allah ya ce ku sani Allah da manzansa a haku su suka fi cancanta an yi duhu ku yarda da su in kanu shi ne ma da ce, wallahu wa rasulu a haku wa aula an yi duhu ma bil imani bihima wa Ya ce, Allah da manzansa su suka fi cancanta suka fi kuma mai dacewa ku yarda da su ta hanyar yin imani da su da kuma yi musu da'a yin imani da wa Allah da manzansa da yin da'a wa Allah da manzansa wannan shi fi cancanta mutanen kirki su yi in kanun mu'mini na hakkar idan mutane sun zama masu imani da gaske idan dai imaninku na gaskiya ne to Allah da manzansa ne suka fi cancanta suka fi dacewa da ku yarda da su akan duk wani mutum musamman wanda ya zo ya nuna alamu na munafurci sai Allah ya ci gaba ya ce alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu fa له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم الله يتشي علم يعلم شين بسني بني أنه يتشي عليك ما يحارب الله duk wanda ya keta iyakar Allah ko ya yaƙi Allah wa rasulahu da manzansa fa anna nar jahannam cewa to tabbas wannan yana da wutar jahannama ta tabbata a gare shi khalidan fiha yana mai dawwama a cikinta zalikal kidiyul alim Allah ya ce wannan fa shine mai kunyata mai girma shine tabewa mai girma shine ainihin mai tozarta mafi girma ce dan adam ya ji a filin alkiyama an bayyana shi cikin mutanen da za su shiga wuta Allah ya kare mu shine mala yace alam ya alam haula al wa inna munafiqun basani bane anna masirul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu cewa makomar wayanda suke yakar Allah da manzansa nar jahannama ita ce wutar jahannama lahum lahumul azabu da'i suna da azaba da waman ya fiha a cikin ta zalikal kidul aziz ay zalikal masir wancan makoma huwal hawan shine wulakanci wa dhilli da kaskanci al azim mai girma wa min al muharabati ina daga cikin yaƙi da Allah da manzansa aziyatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ne cutar da manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sabbihi ta hanyar zagin manzon Allah wa qada'i da ainihin yi masa kada fara ya ke kya kai masa ainihin ka soke shi fihi a cikinsa yace iyadan billahi min zalik Allah ya kare mu da yin haka mu aikata haka mu zaki manzon Allah ko mu aine mai suka cikin daraja ko kima ko martaba ko matsayi na manzon Allah Allah ya kare mu da haka sai ce mai يحذر المنافقون an تنزل عليهم سورة تنبئهم تنبئهم bima fi qulubihim قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون الله يتي يحذر المنافقون منافقين سنجين صورو أن تنزل عليه سورة كان سوكر مسجد سورة تنبئهم wadda ta لابارس da في ima فوق ƙulobi ko أبن ta ba su labarin abin da su sun san waye ubangiji saboda gabanin annabi yazo da mun sa da tattafai musamman yahudawa da suka rayu a nan lokaci da kuma mai larabawan da suke mu'amala da wayannan yahudawa saboda su da su to suna da tarihi wani abu na duniya da wani abu na ilimi da haka sun san annabin da gaske na gaskiya ba wani ƙarya ba sun san saboda sanin wannan ya sa kullum a ƙaurace suke kar Allah ya saukar da wata aya sai ta ba da labarin abin da ke cikin zukatansu saboda su abin da suke yi ta zo su bayyana a fili cewa su ka zane amma a zuciyarsu ba haka ba to yanzu duk abin da zai zo ya bayyana abin da ke cikin zuciyarsu ba sa son su sai suke jin tsoro ba sa so Allah ya ce gashi an yi wa annabi wahayi daga sun ji an ce an yi annabi wahayi tsoron da zai zo cikin zukatansu shine Allah zai bayyana abin da suka koya cikin zukatansu da Allah ya ce wannan din ma kuma da suke faɗa isgilanci sai Allah ya ce kul istahzi'u ka ce musu dai su ci gaba da isgilancin su inna Allah lalle Allah mukhrijum ma tahdaru zai bayyana abin da suke suke ji tsoro Allah zai fitar da abin da suke ji tsoro ai shine ma da yace yakhaful munafiquna an tunzala fi sha'rihim suratu munafiqun suna jin tsoro kar a saukar da wani wata sura za ta yi bayani akan al'amuransu tukbiruhum bima tadmiruna ta ta ba labari da abin da suka koye fi qulubihim cikin zukatansu min al na kafirci sai Allah ce kul kace da su istadiku ku ji isgilancin inna allaha mukhrijum ma ta'thurun Allah zai bayyana abin da kuke jin tsoro ai kullum ayyuhan nabi ka ce da su ya kai wannan annabi istamiru ala ma antum alayhi ku je ku doge a bisa abin da kuke kai min al istihza'i da isgilanci wa sufraji da ba'a inna Allah lalle Allah mukhrijun mai fitarwa da hakikata ba ta hazar ma hakikanin abin da kuke jin tsoro din Allah zai zo ya bayyana shi sai ya cewa ai da suwa da suwa da duk Allah zai sanar da annabi cewa munafikai ne su da ƙarshe kuma Allah ya sanar da annabi irin wa'annan munafikan kuma annabi cikin sabon sa akwai wanda ya bayyana musu su ko kaman wa Huzaifatul Yamani annabi ya zauna ya yi so da shi cewa na munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki ne duk annabi ya faɗa masa su shi na aka ce wata ran umar kan kaɗa bai je same shi ya ce masa ina cikin mutane da annabi ya faɗa masa ya ce a ah, sirrin annabi zan faɗa maka kun ga zuwa ya kai san iyaya da shi kuma ya ce a ah, wanda ai sirrin ne na annabi ya faɗa mun bai ce in faɗa ko kuma kai ka zo ka yi wayo in ce kana ciki ko baka ciki ke ba sani ba ku ga yadda ake kiyaye sirrin ɗan uwa ke eh kar wani abokinka ya kira ka ya ce wa da Allah zai zan faɗa maka jawabi dan Allah kar ka faɗa kowa idan wani abu yana <laughs> wata ran kawai abu sai cike ci a ah, wani rana ya ce mun talaka ci ɗan ka tuna masa ce kuka shi da ya ga ana jan sa gebe aka keɓance da shi ya tabbatar sirru ne annabi baya so kowa ya ce da haka bai faɗa kowa ba kuma har yaba duniya bai faɗa ba shi umar ɗan kaɗari kawai abin da ya da yake mutane ne masu ilimi sai amfani da iliminsa da hankalinsa sai ya auna duk gawar da ta zo zai fata da ma yi ƙiza zai ci waɗanda mutum na fita da zai je idan ka mutu aka zo aka faɗa aka ce wani ya mutu a jihar nan gawa sai umar ya leka ya leka ya ga uzai fata ya ma yi wannan gawa idan ba nan ba zai zo ya san kai mu na fita da to ku ga yadda suke da basira ko yawa abin da muka rasa kenan mu musulmai musamman na arewa tun har manyan mu duba ilimi Allah da gaske yanzu wani national issue ya tashi ka gani da gane manyan mu ba su da ilimi in kuma suna da ilimi sun yi amfani da iliminsu sun yi amfani da ilimin su hotar da su ina wata mamanta kusa ana wannan za a yi amfani da ilimi kai mabiyi sai a wotar da kai da aka manyan mu abu da suke mana in gaba ta kama za mu ba ku misali irin wannan ku da za ku gane yadda manyan ba sa amfani da ilimin su in kuma sun ko kuma suna amfani da ilimin su su wautar da mu mabiyan su mutanen arewa Allah ya shirya da ku ga wannan ba da bane da haka shine malai yace da ainihin ba'a da suke shi ne Allah ya ci gaba ya ce mana wala in sa'alta wala in sa'altahum la yaqulun قل إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فالله يتي ولا إن سألتهم والله إذا ذاك تنبيس ليقولن da sun dinga ce maka inna ma kunna naqudu wa nal'ab kawai mun kasance muna kukkuzawa ne ko muna wasa ba wai abin da muke faɗan nan ba haka ba kawai mun faɗa ne don wasa da isgilanci ba wai don kawai ba sai Allah ya ce kulka ce abin lahi ya bi da Allah wa ayati da ayoyinsa wa rasuli da manzansa kuntum shi shine za ku dinga isgilanci da su kuna wasa da su kaga wasa da shari'a babu kyau. a wannan lokacin musulmai da yawa suka fita a musulunci saboda wasa da sha'irin islam idan muka ce sha'irin islam shi ne duk abin da musulunci ya yi magana a kansa ya tabbatar da shi kuma a shara'ance sunansa sha'irin islam misali hijabi na mata duwar da ya wasa da shi ya yi isgilanci da shara'ar allah misali tufafin maza mutum ya saka wando ya ɗage shi ka yi masa ba'a eh, ka ce ustaz ka haye ruwan da ya ustaz Allah da ya ce a yi kai kana masa wannan isgilanci ka yi wasa da shari'ar Allah to me za ka faɗa a gaban Allah gobe alkiyama eh ko kuma ka gama ce a yi jabi ka ce mai ka za a da farko kuliya a da farko ka duba ba wannan isgilanci ne wallahi tallahi duk wanda yake isgilanci da sha'irin islam ya yi kuskure babba ina iya fita a musulunci ko ga bayan allah za su ke wani a cikin eh, kaga manyan musulmai ya faɗa ne da izgilanci ko mutum ya ajiye gemu ka zagi gemu ka yi kuskure wallahi gemu allah ne ce ajiye ba wai shi ya ajiye ba manzan allah ya ce kamsun minan fitra ko abubuwa biyar suna cikin al'adar musulunci sai ce kasu sharibi wa uffin lihiya ku so sai gashin baki ku cika gemunku kuna yana daga cikin fitra ta musulunci ruwa daga aisha ko tumun za mu ce khamsun min fitra abubuwa biyar suna cikin al'adun musulunci duk wanda ya wasa da su ya yi wasa da shahar Allah dabi ya ce ku cika gemu ku so sai gashin baki ɗaya kenan ku yanke farci biyu kenan ku ci asuwaki ɗau kenan ku cire gashin hammata hudu kenan ku yanke gashin gaban ku guda biyar wannan abubuwa ne na musulunci ba a wasa da shi. sai ga mutum da wani abu na sha'airin islam sai ka tozarta shi ba shi ka tozarta ba shara'a Allah kai wasa da ita ka fita a musulunci na abu ya fitar da kai a musulunci ba a iskulanci ba a wasa da shari'a duk abin da za ka yi kai amma karka yi wasa da shari'a yi wasa da shari'a yana lalata addinin mutum idan ka ga mutum yana ƙoƙarin bin shari'a kai ba za ka iya ba roƙi Allah ya ka iko ka fitunta amma ba shi mutumin za ka aibata ba don ka gan shi da wata sifa ta musulunci wadda kuskure ne mutum ya yi kun ga yanzu Allah ne yake cewa wala in sa'altahum yadda za ka tafi su da yaquluna da za su dinga cewa inna ma kunna naqulu wa nal'ab ay wala in sa'altahum ayyuhan nabi da za ka tafi su ya kai wannan annabi amma kalu dangane da abin da suka faɗa mini kadai na suka fi hakika cikin hakinka wa hakki ashabika da hakkin ainihin sabanka la yaquluna da sun dinga cewa inna ma kunna natahaddath kawai muna yin wasa ne bi kalamin da maganganun ba wai nufin mu haka bane la naqasudu nabi ba ma nufin komai da shi sai alkhairi ƙarya ne in dai baka nufin abu ya zaka aibata abu hmm? idan baka so ka a ce maka abin da kai ka wulakanta musulunci ko ka tozarta musulunci to me za ka yi sai ka tsaya bisa abin da shari'a ta ce ka ga wani yayi abu na shari'a ka bi in ba za ka iya bi ba ka kame bakin na batun bayyana mutum ya kare bakinsa sai Allah ya ce kul ka ce abillahi yanzu da Allah wa ayati da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastazi'una kuke iskilanci Allah ma da yace ai kullahum ayyuhan nabiy ka ce da su ya kai ya kai wannan annabi abillahi azza wa jalla yanzu da Allah ne wanda ya guwa ya daukaka wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastazi'una kuke iskilanci da su tallacin la ta ta لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مدين Allah ta'ala ce la ta'tadiru kada ku kawo wani handali kada ka farko ko da kun kafirta kuma shi zaka ce ba a wasa da shari'a ba a wasa da sha'airar Islam duk alama ta musulunci irin sallah sha'airar Islam kun san wani da gaji an wani yayin murya irin kamar ta larabar eh ustazai isgilanci ne ba eh eh ba larabar dole ko iskilanci ne ina fata yinta fahimta ya ce kai abu da hausa addinin musulunci ai balarabe ne ƙur'ani balarabe ne yaren da ake yi addinin musulunci larabci ne to ya ce ka kira sallar da hausa kai haushe mai addini mai iskilanci Wa ya ce ka kira sallah ko kai karatun ƙur'ani da hausa da ce kururun ana hudurin yana kururun eh Eh? wace ka yi da hausa a asalin larabci ne da kana so ka samu ka samu lada sai ka yi shi da larabci in kiran sallan ne ci aka yi ka da ka yi da larabci da aka yi je gun malamin mu na furo'a za su kawo maka kiran sallan za a ce ka kiyaye mai wannan madda da ibigami a kan dalil da wa wajen muhammadu rasulullah da wane da wane da faɗin eh, bar akbar kaga duza gura ba dan me sai ke gura ba don ka iya kira da larabci sai wani zo ya kira mai kyau mai kyau da larabcin ba larabar dole kaga izgilanci ne babu kyau irin wani wannan shi sa Allah ya ji duk wanda ya wasa da ayar Allah ko da Allah in ko da manzon Allah ko da wani abu na sha'a'ir Islam to wannan ya warware musulunci sa shi sa akwai abu da ake kira nawaqidul Islam akwai abubuwan da suke warware musulunci sun kai guda goma sha mutum ya je neme su ya kiyaye kare daga cikin abin da ke warware musulunci mutum akwai isgilanci da shari'a da isgilanci da duk wani alama na musulunci duk abin da ake kiran shi sha'a'ir islam alama ta musulunci in kai isgilanci da shi dan wani kaje yana yi to wannan yana iya warware maka addini kamar yadda in kai alwala kai tusa alwalar ka babu ko to haka in kai wasa ta wani irin islam musuluncin ka lalace sai ka sake sabon kalmar shi to da aka mutu tsoro wallahi kar wani je dinga wasa da sha'irin islam alamomi na musulunci yana daga cikin alamar musulunci hijabi yana daga cikin alamar musulunci siffa na tufafin mumini yana daga cikin alamar musulunci gemu yana daga cikin alamar musulunci rawani yana daga cikin alamar musulunci rike sanda ta daga cikin alawar musulunci kiyaye abubuwa da kake gani da duk wayannan sun yi nisa da mu wani gigan ya ci wannan dan tsaurin addini tsaurin ra'ayi dan isgilanci ya faɗa da ka duk wanda yake isgilanci isgilanci yana iya warware addininsa da ka mu zama mun shiga yin wajen ainihin mai za mu yi wasa da shi menene ba za mu yi wasa da shi ba shine Allah yace, ce la ta'tadiru kada ku yi kawo handari kada ka fartun ba da imani kun kafirta ba imani ku in na aku an da'ibatu Allah ce in mun so sai mu yi afwa a wasu jama'a minku daga cikin ku nu'adhibu da'ibatu wasu kuma musu azaba bi annahum kano mujrimina saboda sun kasance mujrimai sun fita daga dokar Allah ai shine malai ya ce la ta'tadiru ma'sharal munafiqina ya ku taron munafikai kada ku kawo rangare fala jadwa min al-i'tidal babu damar kawo hanzari kada kafartum bi hadha ko riga kun kafirta da wannan ai maqalin ladhi istahza'tum bihi wannan zance da kuka yi isgilanci da shi ya sa kun kafirta na fatan fahimta da aka yace in na afu an da an jama'atu minku in muka ga damar sai mu afuwa daga su jama'a daga cikin ku talabatin afuwa wanda suke nemi afuwa din wa akara sat fi tawbatiha suka tsarkake ainihin mai niyyarsu a lokacin da suka zo tuba wanda ya tsarkake niyyarsa yayin da ya zo tuba kuma ya nemi afuwar Allah to Allah ya yi gada ma sai musu afuwa Allah ya ce wa nu'adhibu jama'atan sannan sai mai wasu jama'a ai nu'adhibu da'ibatan ko sai mai wasu jama'a kuma ainihin ukuba ukuran da bi sababi akhrajihim bi hadhihi al a dalilin fitar da wannan zantuka nasu alfajira na fajirci alkhati'a wanda suke na kuskure Da daga mutum baya furta irin waɗannan kalmomi idan ka furta su to ka jefa kanka a cikin Da ka ɗan uwa mu dinga kula da irin kalmomin da za su fita a bakinmu lokacin da za mu yi magana in ya shafi addini wallahi dan kana ga kaman kana cikin musulunci sai ka je ka furta magana kuma ya warware maka addini ita warware maka addini shi ke nan duk abubuwanka sun lalace eh sai Allah ya siffanta ka da wayan da za je gobe alkiyama Allah ya siffanta kafirai ce gobe alkiyama in sun zo filin alkiyama sai Allah ya siffanta su da wani abin da yan fizik suke ce musu iraki irin ruwan kawalwayin yaɗin nan yace to haka misalin aikin kafirai zai zama an alkiyama ta zo Allah ce wannan zina kafaru amalan ko kasarabin biqi'a wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabu dham'an يحسب الذمآن ماء حتى إذا جاءه حتى جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب الله يبقى مثال يتي والذين كفروا وين suka kafirta a amalun ayyukan kasarabi kaman wannan kawalwayen ne kai a wani yanki na sarfauri can a rairayi ya saba wuddam'a mai jin ishirwa yana tsammanin sama a ruwa ne yanzu ka fita ana hasken rana in ka ce can garere a gabanka ai zai ka gano kamar ga ruwa a kwance ko eh shi ne masu physics suke cewa ne ira ko ko ne ne kuke ce musu yawa suke cewa ne ira ai sai ka ɗauka ruwa ne ba ruwa ba ne Allah ya ce to haka misalin ayyukan kafirai yake idan ka bar aikin ka lalace ka tsammanin tana da aiki sai ka ji lahira kamar wannan ne Allah ya ce mai jin kishirwa yana tsammanin ruwa ne hatta idza ja'ahu har sai ya zo gun da abin yake yana tsammanin zai samu sai ce lam yajidhu shay'a sai gaba bi komi aura fa wajada Allah indahu sai haɗu da Allah a wajen babban hisabu sai Allah cika masa ainihin mai sakamakonsa wallahu sariu hisab Allah mai gaggawar ba da sakamako ne ko mai gaggawar cike ne haka kanke isgilanci da wani gaba daga cikin gabobin shari'a na musulunci ko alamomi na addini wallahi karka daka yi yana lalata addinin mutum shi san Allah ya ce babu wani hanzari da za su kawo sun riga sun kafirta tun farko cikin maganganunsu wanda kawai Allah zai karɓa shi ne Allah ce in na so Allah ce in mun so na afuwa an ɗa'ifatu sai mu afuwa wasu jama'a shine malam yace wa'anda suka nemi afuwa ɗin a wajen Allah kuma suka tsarkake niyyarsu a yayin da suka zo tuba kenan idan kana neman afuwar Allah a irin wa'annan kalmomi da kai sai ka tuba tukunna a su kalmomin bayan ka tuba a su kalmomin sannan kuma ka nemi afuwar Allah bayan ka nemi afuwar Allah sannan kuma ka tsarkake niyyarka to sai Allah ya maka afuwa Allah ya ce sannan eh nu'adhibu qa'ifatan ko sannan mu yi wasu jama'ar kuma azaba a shine mala ya ce nu'adhibu jama'atan ukhra sai mu wasu jama'ar na daban kuma azaba bi sababi ikhrajihim bi hadhihi al-maqala a dalilin fitar wasu waɗancan zantuka alfajira wayanda suke na fajirci alkha'i'a waɗanda suke na kuskure da haka mutum kar ya zama yana kuskure mu kiyaye kalmomin da za mu faɗa a ce addinin mu ya warware mu kiyaye kalmomin da za mu faɗa a ce mun yi kafirci ina fatan fahimta Allah ya kare mu شلت المنافقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض نعم يأمرون بالمنكر المنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون الله تعالى يقول المنافقون والمنافقات هذا منافقين ماذا؟ da munafikai mata ba'aduhum min ba'd sashin su majkuntan sashi ya na bilmun kari, kullum suna umarni da abin da shari'a ta kyamata sai tsawa akai kai munkar kenan matun tunkiru shari'a duk abin da shari'a ta inkarin sa to shi so kuma shi suke umarni da ku duba yadda duniya ta a yau duk kayan barna za ku su ake karfafawa yau saboda duniya ta zama tawa ta munafukai yanzu yana na cikin mu bai da aiki aiki abin da ya zo yi ya yi munafurci a yayin gidansa abin da ya kashi nan kenan kawai za a yi sallah da shi za a yi kawai da shi kawai abin da ya fifita kudin da za a ba shi, ya rubuta duk abin da ya dama a je a yi wa duk musulunci abin da za a yi masa ba damuwarsa ba shi damuwarsa ta ta biyan bukatar duniya amma duniya ya sani tana da ƙarshe ko yawwa ka sani duniya tana da ƙarshe kar ka zama abokan munafikan duniya ku cutar da addinin Allah billahi lazai Allah ya kama ka baka za ka mutu ba Allah da yake duk wanda zai zo ya yi ɗauki hidimar addini musamman addinin Allah ya ce ba inda zai yi aiki sai a nan ya rubutu na ƙarya yana ta aibata addinin musulunci da ya saurari ran da za su haɗu da ubangiji wallahi ya saurari ranar da za su haɗu da ubangiji kuka Allah ya gaya wani ce munafukai maza da munafukai mata ba abu ba sashin su masoyan sashi ne ga abin da suke ji Allah ya ce ya amuruna bil munkari suna umartar junansu da aikata munkari shine duk abin da shari'a take ta kamace shi sunan sa munkar yanzu ku duba gidajen kalle kallace da suka yawa akwai ku sai ku je su sai a ce suna da yanci a ciki muna ne sa aka yana kowa ya san barna suke lalata tarbiyyar yara suke amma sai a bar saboda barna ake koyarwa social welfare da su je sana su idan nan na lokacin gama yana sai su tafi jiya su karɓo amma kuka a ce mummuna so kuka kuna fici ne yawa shi sa ire-iren wa'annan abubuwan ba kai saka ana su ce zai buɗe gidan rawa ina lalata tarbiyyar yaya a gari da kusa kwana shi ce na sai da kwayoyin an san shi kusa kwana shi ce na zo yana abubuwa waɗanda suke kawo barna a tsakanin mutane amma tun da Allah ce kai sashen juna ne masu son juna ne masu taimakon juna ne masu tsayawa junansu ne shi ke da waɗansu abubuwa mun faɗa sai mutum ya tsoron tsoron wani labarin yan za a karanta maka shi ana yadda kuma mutane suke ɗaure gindin ai wasu ma musulmai ne wallahi Allah shi yadda da ka mu kiyaye shi za ma Allah ta'ala ya ce wa yanhauna 'anil ma'ruf kuma suna hana duk wani abu mai kyau duk wani abu mai kyau za a tare ba za a bar ku ba don da ka ce wannan abun mai kyau ne to munafukai za su iya bakin kokarinsu su ga cewa ba ai ba bayan ne ce wa ya kabi nuna aidiya ba suna riƙe na su ba sa kyauta sai rowa shi rowa Allah a ɗabi'a ce ta munafiki mutumin ƙwarai musulmi na kirki baya rowa in dai mutumin ƙwarai ne musulmi na ƙwarai baya rowa duk wanda kuka yana rowa alamar munafici ne da shi Allah ya ce nasullaha sun manta da Allah fanasiyahu hu? sai Allah ya manta da su innal munafiqin Allah ya ce lalle kun ga munafiqai kumul fasiquna sune fasiqai ai ba da yace al munafiquna wal munafiqatu sinfun wahid yace munafiki namiji da munafika mace duk abu ɗaya ne fi ilanihim al iman wajen bayyana imanin su suke wasu buƙatun kufra da kuma yadda suke ɓoye kafirci mace za ta iya yin wannan a munafirci namiji ma zai iya wani shi za ka ce sashin su ɗaya suke da sashi haka kuma wajen bayyana barna haka wajen yin kaza wajen yin kaza duka Allah ya ce ya amuruna bin munkari wa hauna alin ma'arufi wa a aydihim Allah ya ce mala ya ce ya amuruna bil kufri layi ko ne bin munkari suna umarni a cewa Allah wa ma'siyati rasuli kuma suna umarni da saba manzansa wa hauna alin imani kuma suna hana mutane su imani da Allah da wanzansa wadda'ati da yin da'a wa yamsikuna aydiyahum kuma suna rike hannun su arin na fakati dangane da cewa fi sabilillahi don Allah eh, yanzu ba azumi muke ciki ba azumi muke ciki ba to wallahi in muke bincike Allah idan ka san mutanen da ba sa cin abinci a yake a iya garin nan Allah sai ka yi kuka ko masu arziki suna da damar da za su a yi musu bincike sahihin bincike a gano mutane masu bukata kuma a musu agaji muna kira da waɗanda Allah ya yarwata musu su yi wannan ƙoƙarin su taimaki al'umma Allah zai taimake su su shigo hidimar ‘yan uwansu Allah zai shiga hidimarsu su shigo al'amarin jama'a Allah zai shiga al'amarinsu wallahi Da ku fito ku taimaki mutane ku bincika kuna da amintattun jama'ar ku da su kuke tare da su ku sa su su yi muku bincike ku taimaki al'umma ku share wa mutane hawaye a cikin wannan hali wallahi kuma kun ga ba ma yin kokari a wannan to ɗabi'a ce ta munafukai ainihin riƙe hannu a ƙin alheri ka ƙin kyauta kuma kar ku ɗauka ku gina ta sai masu kuɗi a ah, har irin mu average mutane kowa zai iya wannan alheri ka duba abokan ka wanda su kasar suna halin kakanin kai musu agaji wani ka bashi sutura da zai saka wani ka bashi abincin da zai ci wani ka musu agaji da wani abu na dabi wani kana da hanyar da za ka masa hanya ya samu sana'ar da zai rayu da ita ka masa hanya ka yi taimako ɗabi'ar mutanen kirki shine wannan Allah ya ce nasu lafa na sayawa ay nasullah fala yadhkuruna sun manta da Allah ba sa tuna da su fa nasiyahu min rahmati shi kuma Allah sai manta su daga jin kansa eh fa lam yuwafiqahum ila alkhair taka Allah ba zai datar da su zuwa ga aikata aikin alkhairi da har zai sa ya musu rahama ina fata mun fahimta da haka shi sa Allah ya ce ya manta da su su sun manta da Allah sun ɗauka eh, musamman ma 'yan ƙwamo da suke ilimin zamani ko sai su ta ga kamar komi masu suka sama wa kansu da kansu ba Allah ne ya musu ba to wannan ɗabi'a ce ta kafirai kaga cewa wani wayanka ne ko wani ka ne ya sa ka iya tara wani abu ɗan ɗabi'ar kafirai ne eh wanda ya fara yin wannan shine wa ƙaruna shine ƙaruna shi ya fara yin wannan a bayan ƙasa da annabi Musa ya zo ya same shi ya ce wa tuki fi ma ataka da dar tsaka ko cikin abin da Allah ba ka kere lahira da shi ya ce wala tansa nasibaka min minar duniya ko kar ka manta rabonka na duniya ka ɗauka shi ka ne ka banta da lahira ka ko a ahsin kama ahsan Allah ilayk ka kyauta ta kama yadda Allah ya kyauta maka wala tabgil fasada fil ard kar nemi barna a bayan ƙasa sai ya ce eh ina eh bayan nan mai shi faruna mai amsa da bayar ita inda ma ujitu ala ilmi indi ita kai annabi Musa ba san wannan kudi daga ganin da shi na same shi da zubi wani ilimi da nake shi malamai na zamani suka ce an tabbatar da shi ne mutumin da ya fi kowa ilimin sanin ilimin geology ilimin sanin ma'adanai da abin da ya shafi harkar kasa gaba ɗaya a geology shi ne kowa sai ya ce to ya san samu wannan dukiya ta zinare ya waye waye saboda ilimin da yake da shi na geology ya san harkar ƙasa da ma'adanai da waye waye Allah da kai sai zai ce a ah, da shi bai gani wani Allah ya halaka da wanda suka fi shi gabaninsa eh da ƙarshe ma Allah ya ce wa kasabna bi wa bidayil al sai muka bude ƙasa ta rufe da shi da gidan nasa duk gaba ɗaya da yake ganin wani abu ne don haka mutum kare ɗauka don ya gan shi da wani abun duniya ya ga ai wayansa da yake tara masu ba wasu yake wayo ba ya sani a so ta gani daga mutum kare duba ya dauka wai wayo yake da shi har ya ji wani iya nema shi sa ya samu ba haka bane kawai kaddara yi kana cikin me wa'anda za a ba su kalifanci ai Allah ya ce an fi komin ma ja'alakumullahu na fi ashe kalifanci aka ba Allah ya gada masu sai a cire abin da sai a bai wani gobe sai a bai wancan jibi sai a bai wancan kowa ana ba shi ne a gwada shi shi sa wani asar ya tabbata aka ce lokacin da aka kawo dukiyar isra daga ruman daga runko lokacin umar karkar ɗabi da ya gani sai ya fashe da ya ce ya Allah ya baka buɗe annabin wannan ba sai a zamanin ya za ka buɗe wannan taskace dukiya Allah ka sallada ne akan wannan karka sa da wanta azaba abin da umar ya faɗa ke eh ya ce ka taimake ni wajen halakar da wannan dukiya ya Allah kuma a tafarki na gaskiya kai da baka gama dukiya ba dukiyar kisar gaba ɗaya ka ɗaya mota aka kawo hmm? a ce umar ɗan kaɗabi kutar ya zai ya ga Allah ya kwanta a gefen sa aka sai ga motar tabarma a cikinsa sai umar yana hawaye manzo Allah ya ce masa ya umar mai sa ka aici ya tuna irin abin da kisar da kaisara suke ci irin gun da suke kwanta ya ce ya umar wannan dan jin daɗi ne na duniya Allah ya musu lokaci ɗaya wannan dai ƙare muka muna muna jiran namu na China biyu eh kaga an baka dukiya tana ci ba wani abu ne wanda Allah ya taimake shi akan dukiyar ya iya fitarwa ya ci da ita yadda ake so kuma Allah ya ba shi iko wajen sarrafa ta da halakar da ita akan gaskiya to ya sa a kan dukiya Don me yasa so da annabi ya ce la tazalu qadru bani adam ala sira hatta yus'ala an arba'i diga digan dan adam ba zai gushe ba akan sira'i sai an tambaye shi akan abu hudu ɗaya daga ciki abubuwa hudu za tambaye shi me ammalihi dangane dukiyarsa min ainak tasab zai ka samu wa fi ma an faka ya ka kashe ruwa da Allah ba shi wala sai an sauna tambayar wallahi ya an sauna tambayar ya ake ka tara tun daga kobo daya har ma laga shi dukiya sai ka biya ne ya ka yi zama su duk zai mun shiga aljanna mun bar su eh a ah, kai ba ta Allah ba ka ɗan. kudi dan ga na mu cike ka ɗan ƙarin bincike a ce kauce eh an can muna can su suna nan ana ta bincike su in ba ka zuwa bincike ku kashe ta hanyar gaskiya ko ba ku ba yawa ku kashe ta hanyar gaskiya ga mutane suna cikin wahala suna fama da abin da za su ci ku saba musu mafita sai Allah ya shigo lamarin kun an zai firin alkiyama sai ya ci tausayin ku don kun tausaya bayansa eh saboda kun tausaya bayansa sai ji tausayin ku ce wane ke na halatta wane mun ba ga kuɗi kaza kaza kaza kaza eh ke ka an rufe ba za a bincike da ka tara ba ba za a bincike da ka ba a duniya ka yi wa bayan Allah abin da Allah yake so kai ma Allah ji tausayin ka ji tausayin bayan Allah to kai ma Allah ji tausayin ka je ka kauce kun ga ana ai mana cewa yi ne ai falali wa fi qawm ila kai Allah ba zai tarihta su zuwa ga aikata alkhairi ba da dukiyar za ka duk wanda Allah bai bashi dama ya kashe dukiyarsa ta hanyar da ta ce ba ya yi asara wallahi yana ganin talaka su shiga aljanna shi yana na a bakin gidan aljanna ana ta bincike ba za mu ce ba zai shiga ba ko saboda wuta musifa ce ba mu fatan wani shiga wuta amma dai zai ga takaici nan duk talakan da yake ganin zai tsakake sai ya shiga aljanna ya bashi shi sa a lahira ai Allah zai zo eh, eh, eh, wasu yan wuta za su yi tambaya za su ce wa kalu malala lanara rijalar kuna na ƙudu minin ashirar a ah ya Allah bai zaba ma ganin wasu ce a duniya muna ganin su waɗansu wawaye wasu mutane ashirar. mun ɗauke su abin yin ba'a kaza kaza kaza da a to shi shiga aljanna sun bar kuna ga ku ne manya a gari ku ne masu faɗa a ji ku ne masu siyasa ku ne masu kaza ya kaji layira a tare kaza da zai Allah da gaske sai a tare ta can kan ba wani cewa na san wani a aikin babu wani abu ne kai za mu fika kusur ya kace mu fala an saba yau idan fala ya kasa ala babu wani alamun dangantaka alamun ko ba za ma ka tambayi dangin naka ba ko ba ta kansa yake <laughs> eh a babu na islamu islamu a nan duniya za ka neme eh mana duk wani nasarar inda na lahira ne a duniya ke yi masu in gaga gaji gaje na sulaiman a lahira shi ne ka shiga aljanna to kai abin da aka so a duniya zo mu dage mu nemi sulaiman ɗin ko a can allah ya dace da mu da haka allah ta'ala sai ci gaba ce وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الله يجي وعد الله المنافقين والمنافقات Allah ya yi alkawari ko kuma ya yi tattali ga munafukai maza da munafukai mata wal kuffara da kafirai me musu tattali nara jahannama Allah ya musu tattalin wutar jahannama hiya fi kalibi na biya suna masu da wama a ciki Allah ya ce hiya hasbu ita ce ainihin ne ainihin ta isar musu bara wuta ta ishe su a wani abin da za a wasu sannan Allah ya ce wala anahumullah kuma Allah ya tsine musu ma'anar tsinuwa Allah ya ta su da rahama ai albu'udi an an rahmatiko an ta su da rahama walahum azabun muki kuma suna da azaba wadda take ainihin mai miya za ta dawama da su Allah ya kare mu don haka da lokaci za mu tsaya a nan abinda na faɗa da zai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa wadda na faɗa da kuskure Allah ya gafarta mu saboda karancin fahimta ne kuma kasancewa ta albaji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والسلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam malam wannan yana cewa yana neman taimakon addu'a ne akan wasu matsaloli da yake fuskanta fatan Allah warware masa da ma musulmai da baki daya amin Allah ya biya masa bukatun sana alkhairi da biyu kuma yana cewa yana neman aiki da fatan Allah ya ba shi aiki to Allah ya kama ka wanda ya fi zama alkhairi a gare ka na uku kuma yana cewa ya samu admission na scholarship na MSc yana neman addu'a to Allah ya haɗa shi na farko Allah ya ba shi fahimtar abin da zai ke karantawa na biyu Allah ya sauƙa masa yadda zai bincike na uku Allah ya haɗa shi da mutanen kirki wanda za su duba shi mai tambaya na biyu mana ya cewa da fatan malam ya zo lafiya Allah ne da shi gida lafiya mana tambaya ta hannun ita ne idan mazi ko wazi ya fita wani irin wanka ake ba a wanka kawai wani wankewa lafiya in mazi ya mutu a cikin musulun ce mai ga salar dakar ku sai mutum ya wanke sa da ki ɗaya shi ne kawai da kunci in wadi ne damar a yake a ƙarshen fitar sarki za ka yi irin da fitari ba ko wallahu ta'ala alam wannan ma dai yana neman addu'a ne akan a sa dan uwansa a cikin addu'a saboda kamfani sun rike masa kuɗi kuɗinsa da na jama'a a hannunsa to Allah ya fitar masa da su Allah ya fitar masa da su wala wani mai tambaya na cewa ya ji yawo idan mutum yana sallah sai ji yawo a bakinsa shi zai zubar da yawon ne ko kuma zai zubar shi zai zubar da shi amma yadda malamai suka ce sai kawo bakin rigarsa da goge haka kawai mai tambaya na cewa malam Allah mai da malam gida lafiya tambaya ta nan ita ce idan mutum ya zo yin sau yana tsakiyar yin sau sai ji an shiga sallah shin zai ci gaba sai ya haɗin cin abinci yawan tare zai tashi Bayan haka aka ce, ba ni na faɗa ba. wannan ya ka ya ka ne kana mamaki ko wasu ai shari'a kenan yau in ai shari'a ta ce abu shi ne da dai ba wai tunanin ka ba na fatan fahimta shi dan adam tunaninsa bai zama shari'a amma abin da shari'a ta ce shi ne tunaninka